a watan safar watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 20 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada mu wannan masallaci da wannan lokaci masu albarka domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin iftida'us siratul mustaqim wallafar babban malami ibn taimiyya ahmad bin abdulhalim muna cikin fasili na sha biyar da yake bayanin ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة سوانا دقا ababen kyama munkarai a wannan babi da ya shafi idi da tarurruka da aka mai da su al'ada sauran ididdika da ake yi da tarurruka waɗanda suke ƙirƙirar aka yi ba su da asali a cikin addini malin ta kai kawo hadisin ainihin wa kulla bidatin dalala yake bayani aka haka waɗanda suke cewa a'a ga wani abu da aka ƙirƙire shi mai kyau ne aka saka musulunci a iya yin amfani da shi to yake musu ainihin raddi akan haka din inda za mu tashi ita ce gaba da ya ce wa ammal mu'arazatu faljawabu an ha bi ahadi jawabai shafi 231 fakara ta farko sadara ta farko daga sama nan ne za mu tashi din insha Allah Allah ya taimake mu ya samu dace bayan ma'ilan ya gama maganar al muarizun waɗanda suke ƙalubalantar wannan hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce suna da mataki ne guda biyu na farko cewa akwai wata bida wadda take kyakkyawa wata kuma mummuna matakinsu na biyu kuma tsayinsu na biyu a ce an ayyana ce wannan bid'a kyakkyawa ce ko wannan bid'a mummuna ce saboda eh, in kyakkyawa ce saboda maslaha kaza kaza kaza in kuma mummuna ce saboda maslaha kaza kaza abin nan mafsada kaza kaza to malam sai ba su amsa akan wannan matakan nasu sannan zai koma to abinda suka kawo din na cewa idan wannan bid'a aka duba aka yi kyakkyawa ce a ce kyakkyawa ce ko kaza ko kaza shine su ma zai dauke sai musu raddi akai shine cewa ammal mu'aradat amma abubuwan da aka kalubalanci wannan hadisi din da su fal jawabu an hada ya hadi jawabai su ma amsar ɗayan guda biyu ce imma an yi ƙal amsa ta farko ko dai a ce inna ma sabata husnuhu falaisa min albida duk abin da ya tabbata mai kyau ne to wannan baya cikin bidoyi fa ya buƙal umumu mahfuzan la khususa da haka wannan da manzo ce wa kullu dalalatin ko kulla Muhdasatin bid'a zai ci gaba da zama a am ba wani abu da ya kebe wani abu a cikinsu. saboda wannan da kuka ce mai kyau ne dama shari'a ta ce mai kyau ne to abinda shari'a ta ce mai kyau ya zai zama Bida'a kuma wa in ma an yi ƙal ko kuma amsa ta biyu a ce ma sabata husnuhu fa huwa mahsus min abinda kuka ce kyakkyawan ne kuma ya tabbata a shar'ance kyakkyawan ne to shi kuma an cire shi daga cikin wancan am din ne khas ne wal amul makhsus dalilun fi ma ada surati takhsis to shi ku am da yazo aka masa takhsis to wannan yana nuna ragowar da ba keɓance su ba duk sun shiga cikin wancan am din faman yataqada anna ba'd al bid'i makhsusun min min hadha al umum da haka duk wanda ya kudirce cewa akwai wasu bidoyi da an cire su daga cikin wannan magana ta manzo Allah da yace kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala ihtaja ila dalilin yasluhu litakhsis to yana buƙatar ika wani dalili da zai nuna wannan din an kebe an gane wannan da kace kikkiawan ne sai ka kawo dalilin da isa kace an kebe shi a shar'ance wa illa in ku an kasa haka كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي wannan kalma da manzo Allah ya faɗa gamammiyar kalma da yace wa kullu bid'ati wa kullu muhdathati fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a ta shiga ciki babu wani dalili da zai zai wajarta cewa wai a kebe kaza ko a ce kar a ce kaza bid'a ne an gane dan me kallon shari'a yafi kallon kowa nisa ya fi kallon kowa kaifi ya fi kallon kowa gano abin da ya kamata a an gane summal mukhassis to sannan abin da za a keɓe ɗin da shi huwal adillatu shar'iyyatu min alkitabi was sunnati wal ijma'i nassan was su sune hujjoji na shari'a da suka zo ko daga littafin Allah da sunnan manzo Allah da ijma'in malamai a nafsi da kuma gano abin a ce an gane ko ba kawai zuwa za ka yi kace da mu wai hankalin kawai to yanzu nan a ce dai dan an yi taro an ce ana kaunar annabi an yi taro an ce a tuna rana haihuwarsa yanzu sai ya zama laifi an fahimta a to wannan hankalin ka ke fada to yanzu kuma yadda nace da kai yanzu nan tsakaninka da Allah in aka ce duk sanda Abubakar yake manzo Allah da Umar da Usman da Aliyu da waye da waye duk ba yanzu nan zamu yadda mun fi san annabi ya zaka ce kai kuma yanzu hankali ya yi karo da mi da hankali ke duk sanda suke masa su ba ba sai kai yau kafi su san shi an gane da da shi ma dalilin da za a kawo sai dalili na shari'a wa amma adatu ba'dil bilad aw aktsariha amma al'adar wasu garuruwa ko mafi yawancin garuruwa wa qawli wa qawlu min al-ulama'i aw al-ubbadi aw aktharihim wa nahwi dhalik ko kuma maganar mafi yawan da yawa daga cikin malamai ko masu bauta ko mafiya yawan da abin da ya kama da haka falaysa mimma yaslu an yakuna mu'aridan li kalamin rasul sallallahu alaihi wasallam bai kai ya gaza a ce ya iya tinkarar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai kalubalance ta hatta yu'arada bihi tana ta dauko maganar wani ko aikin wani an kalubalance na manzo Allah an gane ko yanzu idan ce yanzu kamar wani sai aka ce to kai yanzu kamar manzan Allah ya za ka ce yi maka awo da irin mizanin da kai yawo da shi yanzu to yanzu nan kamar wani a ce abin da ya ba daidai ba ne sai ce to yanzu nan kamar abubakar siddiq ya ce wannan abin da bai yi ba shi ne ya yi kuskure ko eh. yanzu kamar wani ya ce abu kaza ba bid'a bane sai ce da kai yanzu manzo Allah ya ce duk bid'a duk ranar abu bida ne yanzu kai kuma ya za ka ci an gane to jama'a ba a addini da kamar wani an gane ku la yu'badu Allah bin rijal da haka suka ce kaida ce usuli a rike ta la yu'rafu haƙu bin rijar rijal na ma yi ar rijar bin haƙu ba a gane gaskiya saboda wani da wani a'a ana gane wane da wane ne da gaskiya amma don ina wane ba za a gane gaskiya da shi ba an gane ƙa'idar ita ce kowane ne bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to sai ya koma zuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan yake zama wane in bai koma zuwa gare su ba to ya zama ba wane ba an gane wa mani i'taqada kuma duk wanda ya kudurce anna sara hadhihi al'adat al-mukhalifati lis-sunni mujma'un alaiha cewa waɗancan al'adu da suka saba wa sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai mutane sun hadu akan yi binan ala anna al-ummata akarrata wa lam ya gina hujjarsa akan cewa ta ai mutane kowa haka yake yi sun haɗu akan yin haka ba su inkari ba fa huwa mukhti'un fi hadha al-i'tiqad to yayi kuskure cikin wannan gudarin nasa فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة bai gushe ba ba kuma zai gushe ba kowanne lokaci da kowanne zamani ana samun wanda zai ringa inkarin duk wasu al'adu da aka kirkira aka saka su a cikin addini waɗanda suka saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk komai komai tsanani komai bala'i in namun mutane za a ringa yanka soka soka ana ce, saboda sun faɗi gaskiya sai an samu wanda zai ce wannan abin ba daidai ne wa ma zuzu da'awa al-ijma' bi 'amali baladin au biladin min buldanin musulmi bai halatta don wasu gari ko wasu garuruwa na musulmai sun haɗu suna yin wani abu a ce wai wannan ijma'i ne fa kaifa bi 'amali min minhum to me kake sai idan wasu ne ma suke yi ba kowa ne yake yi ba ko da da yake maulidi ko ne yake maulidi an fahimta kwanan ba sa yi to ka kaddara ce kowa ma yi ike yi don kowa ina ya zama hujja eh, ba shi ne shiriri da ake yi ba yanzu wai sai a ce wai musulmi su daina zuwa wajen kiristoci suna yin da'awa wa inda suka fi yawa suna da addini to wannan wani irin sakarci ne waɗannan yan ƙalaka ta ana gaya muku wakilan arna ne kuna ki yanzu ba gashi tana fitowa ba wai don ne za a dinga zuwa ana zuwa wajen ana yi musu kuma wai mai da'awar musulunci ne yake faɗa ya za a ta ah, to annabi da zo bai tarar da kiristoci eh, eh, nasara da yahudu ba to su ayi wa da'awa bai musu ba ko su mu shirkan da suke yin shirka su ba su da addini a gace da ku ai ba marasa addini ba ne su ma waɗannan gumakan da suke bauta bautar Allah suke ganin suna yi illa maimakon su tafi kai tsaye suka ce bari su yi ratsi yawanci waɗannan ɗariƙun na sufaye ba abin da suke ba kenan sai a ce wai kai ka isa ka je wajen Allah ba kai tsaye sai ka kama kafa wani to mu kafa manzo Allah ta ishe mu an buƙatar kafa kowa ta manzo Allah ta isa wanda ya ga kafin ya je kan ta manzo Allah sai ya kama waɗansu kafafu ya je ta kamawa amma mu dai mun kama ta tasa riki ya ishe mu to duk irin waɗancan su ne duka da ta sai mutane za su ke yi an gane wa idza kana na ahli ilmi ilmi lam ya'tamidu ala amal ulama'i ahalil madina wa ijma'ihim fi asiri malik bar ra'aw suna ta hujjatan alaihim idan ya zama to mafiya yawan malamai a zamanin imamu malik ba su yi riko ba su fahimci ba su tafi akan matafiyar imamu malik ta yin aiki da abin da malaman madina suke aikatawa ba ko ijma'insu suna ganin suna hujja ce a kansu kama yi hujjatun ala gairihim kamar yadda hujja din abin nan kamar yadda take hujja akan wasunsu ma'a ma'utuhu min al'ilmi wal iman tare da abin da aka baiwa malaman madina musamman na daga ilimi da imani فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة على عادة على عادات أكثر من اعتادها عامة تتايا مؤمني بإلمي zai ce ya dogara wai da ayyukan mutane a garinsu aikin da yawancin masu yi baubayi ne mutane ne waɗanda suke gama garin mutane kurum ba ma masu ilimi ba yanzu ka je ka gana wannan maulidin kai don Allah za ka ce akwai ilimi a gurin ka je ka ga wannan abin da ake za ka ce akwai ilimi to sannan ba nan ba ko wajen da ake zama a yi ba wai zirga-zirgar ba wajen da ake zama ma a yi tufka ake ana warwarewa sai suke annabi ya yi isra'i da mai iradi suke aje sama kuma wajen Allah ya je kuma sai a zuwa ce Allah baya sama to an tufka an warware ko ba tufka an warware ba to duk irin waɗannan abubuwan ga sunan suna nan suna ta faruwa aw man qayyadatu al'amma aw qaumun mutaraqisun bil mutaraqisuna bil jahala ko kuma waɗanda al'ada ba sa so su saba yawancin mutanen garin su saboda suna tsoron harara saboda suna tsoron hantara so da haka suke yi amma sun san ba gaskiya bane ko kuma a'a mutanen da jahilai suke shugabantarsu jahilai ne shugabanninsu lam yarsa ilm ba su samu tabbatuwa ba cikin ilimi wala yu'addauna min ulil amr kuma ba a lissafa cikin ma'abota ilimi wala yasrahuna lishura kuma ba su cancanci a ce an ma zauna an yi eh, majalisar koli da su ba wala allahum lam yatimma imanuhum billahi wa bi rasuli kai ta yi ma ba su imani da Allah cikakke da manzansa ba sallallahu alaihi ba ga sunan ban suna tafiya suna yin tsafi don su ci zaɓe wanda zai tsafi don ya ci zaɓe ya imani da Allah da manza Allah wanda duk ya imani da Allah da manza Allah ya san Allah ke bayarwa Allah ke hana da aka ba sai ya yi sharri ba ba sai ya yi yarfa ba ba sai ya yi kage ba ba sai ya yi ɓacinci ba ba sai ya yi zage-zage ba ba sai ya yi ɓace-ɓace ba ba sai ya yi komai ba Allah subhanahu wa ta'ala in yi salatin zai bashi zai bashi ibi hanyoyin da suka dace amma ga sunan ku je suna nan yanzu suna ta tafiya zuru wajen masu kada suna zuwa suna ɗebo ruwan kada ana yi musu tsafi suna kai kaji suna kai shanu da awaki da tumaki suna nan suna yawace yawace su shiga can su fita can sun kasa zaune sun kasa tsaye saboda ba su yadda Allah ke bayarwa ba wanda yake da wannan harshe zai zo kana wani abin nan din shi aw qad dakhala ma'ahu fiha bi hukm al'adati qaumun min ahli al-fadl an ghairi rawiyatin aw li shubhatin ahsana eh, aw li shubha ko kuma a wasu mutane da hukuncin al'ada wanda suna da ma'abota falala ne da ilimi amma sun shiga ciwon na abin ba tare da wani sauraro ko saboda haka nan ko kuma saboda wata shubha ce wadda ta zo ta rudar da su shi yasa suka shiga ciki tabbas a cikin akwai masu ilimi ba za ka inkarin ilimin su amma da yawa sun ƙi barranta ne saboda suna ganin wani da wani ko kuma a wata shubha suke da ita kamar irin wannan da za a zo a kawo maka shubha yanzu a ce wannan abin fa kaunar annabi ta safa ake yin ko kuma ga yanzu suna sha wai a fagen kaunar har arne ma yana kauna annabi sai shiga aljanna amma ga Abu talibi yana cewa da manzo Allah qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah yanzu shi Abu talibi ya kaunar annabi me yasa da zai mutu annabi yake ta kokarin sai ya faɗi kalmar shahada me yasa in har ya san wannan son zai shigar da shi aljanna zai damu sai ya yi kalmar shahada sai za a samu wata 'yar maiduguri a najeriya yanzu maidugurin nan allah ya sauwai galatsin da ake wa allah a wannan wurin in ka jana galatsi da ƙurani a wannan wurin ake yi in kaji ana duk wani irin sabo da ake yi kaji za ka samu a guna ne da su mai da zina a bakin komai ba ko luwaɗi ko maɗugu ko damfara duk wani abu da rai ba a bakin komai yake ba wani malami ne wai shanu suka shiga gonarsa aka zo aka gaya masa ai shanu sun shiga gonar wai sai ya ɗauko wani kurtu sai ce ya sun rubu yasin rubu 1 over 4 ɗaya bisa hudu jeki ki gonan malam ke aiki kafin ka ce mai wannan shanu fiye da ɗari sun mutu mutane sun mutu duk wanda ya san abin da wanda duk waye mutu ka yanzu Allah ba don mai ne ka kai masa wannan abin nan sai kyale ka wanda aka wannan boko haram da ya faru a can ko tun zamanin mai tatsina da aka yi wani zamanin mai tatsina ya faru a can kar ku ɗauka gaban zagarin tare da sanin ƙur'ani da falalar ƙur'ani take garin an waɗanda abubuwan suke samun su a saɓan Allah suke kabir suna ji ka samu ƙur'ani kawai shi kenan kai kama ko me za a yi kawai dole ka shiga aljanna Allah ya sauƙaƙa an gani to akwai irin waɗannan wanda suna da irin nasu shi buhoyi wani zai zai ce ta ina yi abin aka ce za a yi ina yi eh, to shi ya samu shubaha ta wannan bangaren ahsanu ahwalin fiha mafi kyawun halayensu a cikin irin wannan yanayin an kono fiha bi manzilatil mujtahidin min al-a'immati was kawai a ce suna matsayin mujtahidai ne daga cikin jagorori da siddiqai da suka gabata wato sun wani ijtihadi amma dai baya cikin ijtihadi al-maghfur waɗanda kuma gabanin gaskiya ta bayyana gare su suka mutu sai mu ce rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman shi kenan amma wanda duk ina raye gaskiya ta bayyana gare shi sai ci gaba da tafiya kan wancan to ya samu matsala wal ihtijaj bi mithli hadhihi al hujaj kai kafa hujja ma da irin waɗancan hujjoji wal jawabu anha ma'lum wanda an san amsar su annahu laysa tariqatu ahli al ilm cewa wannan ba hanya ce ta mabota ilimi ba yanzu misali ku zauna ku tsaya tsaf ku kalli eh, eh debate tsaye da aka walon abubakar ku tsaya ku kalla tsab waye magana ta ma'abota ilimi waye magana ta jahili yanzu wannan abin da aka ringa faɗa yanzu a ce daga bakin malamai yake fita malami yanzu ya zauna yana fada wannan ko yanzu ya fara ilimi ballantana to matsalar ita ce kana sauka daga turbar gaskiya kana sauka daga siddin gaskiya ka shiga walle-walle it's illa yaka ba yadda za ka sauka akan gaskiya kuma sai Allah ya barka da ni da ɗabi'a ta masu gaskiya ba zai ba ba ya yi yau ba shi ne ba wace yake sha mara gaskiya ko cikin ruwa sai ya yi gumi ba lakin sai dai ya kasa rashin jahala saboda yawan jahilci kad yastanidu ila misliha khalqun kathirun minan nas a samu waɗansu mutane da yawa wanda za su ringa dogara zuwa ga wannan abin suna jinginuwa da shi hatta min almuntasibin ila alilmi waddin har ma daga cikin masu jingina kansu zuwa ga addini da ilimi ko ilimi da addini wa qad yabdu li zawi alilmi waddin fiha mustanad akhar min aladillati shar'iyya ma abota ilimi da addini kuma zai iya bayyana gare su wata madogara majingina ta daban daga hujjoji na shari'a wallahu ya'lamu anna qawluhu biha wa 'ilmuhu laha laysa mustanidan ila ma abdahu min al-adilla ash-shar'iyya wa in kana shubha kuma Allah ya sani waɗancan da suka dogara da waɗancan abubuwa a bangaren ilimi wanda suka dogara da shi suka wanta ra'ayi da abin da suka bayyana na daga hujjojin shari'a ba shine hakikanin abin da suke yi ba shine abin da yake cikin zuciyarsu ba kamar da inda Allah ya faɗa ne wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zuciyarsu ta yadda cewa daidai ne amma kuma sun tsaya suna jayayya su kawo wancan aya kawo wancan hadisi amma sun yadda gaskiya ne وإنما مستند إلى أمور ليست مأخوذة من ال... من ال... عن الله ولا عن رسوله آه كو سنجين جنوني زوا غوس الأمر وأن باتشرو صدق الله با كما باتشرو صدق منزل صلى الله عليه وسلم ومن أنواع المستندات التي يست... يستند إليها غير أولي العلم والإيمان بل أبو ونسك دوغر دسو نادق نوء دا waɗanda ba su da ilimi ba su da imani suka dogara da su وإنما يذكر الحجة الشرعية hujjatan ala gairihi kawai ina fadar hujjoji ne na shari'a dan kafa hujja akan waninsa wa dafa'an lima yunaziruhu kuma domin ya tsare tunkude abin da yake jayya da shi kai da ka zo kana jayya da shi zai kawo kowace irin hujja domin ya tunkuɗe ka yanzu ku duba bayan wayannan abin da ya faru wai an tafi kotu wai lalle wai ana ƙara gwamnati da waye da waye wai su kai mallon kotu to wace kotu aka zo aka ce ga kaza ya tabbatar ko ka kasa tabbatarwa to ina za a ai babu subject ko akwai to ai wancan da ya ai an kai shi kotu duk da ya kare kansa ne shi ne a bayyana a fili kibar doki shi wannan ya kare ya ce babu kuma ya tabbatar babu shi wannan ya ce babu akwai kuma babu an ce nuna inda kace akwai ya kasa nunawa hujjojin da ya kawo aka baje su aka ce abin da kake da'awar a cikin su babu shi ina ka samo shi faɗi inda ka samo shi ba nan ka samo shi ba faɗi inda ka samo to da wanda ya faɗi magana ya kare ta da wanda ya faɗa ya kasa karewa ba zai tafi kotu wanda ya kare ko wanda ya kasa karewa ko su bi sai tafi kotu saboda kun saba rabon faɗin zalunci ba haka mutanenmu suke ba sai ka zo ka tarar yara guda biyu suna faɗa sai ka daki wannan ka daki wannan a'a ware su za ka yi sai ka gane waye mai gaskiya cikin soya mara gaskiya amma da kada ki wannan kada ki wannan shi kenan yanzu ɗayan ka masa me ka masa shi ma ya ringa ta'addanci shi aka zalunta kuma ka da ke shi ba haka ake yi ba ko a gidanka ka zo ka tare yara suna fada abin da ka yi ne kama wannan ka ware shi kama wannan ka ware shi za ka iya ware su ba sai da dukan za ka raba su ba to bayan ka ware su sai kuma ka bincika waye da gaskiya wanda yake da gaskiya ka ce baka da gaskiya gaskiyarka wanda bai da gaskiya ka ce bashi da gaskiya to shine yanzu kowa zai tsaya kan me to makarantu da kaga mutane kowa yana yin laifi me yasa ake yi ba an tashi da sai a ce da ajin za a zane ba makaranta allo kowa duka ake ba haka ake yi ba da wanda ya surutu da wanda bai da hada da to ka gaya mun wanda baya surutu kullum a dake shi gobe zai ba ba zai ce don me zan bari ana duka na banza ba to irin haka ne to da aka hujjojin ma da suka dogara da su a kawai dai suna yi ne suna so so abin wal mujadalatul mahmuda jayayya wadda take abu godewa inna ma hiya bi ibda'il madarik ita ce wadda aka yi ana bayyanar da abin da aka fahimta wa izharil hujaj allati hiya mustanad al aqwal wal a'mal da bayyanar da hujjojin da sune madogara ta maganganun da aka fada da ayyukan da aka aikata wa amma izharul i'timadi ala ma laysa huwa al mu'tamad fi al qawli wal amali amma a ce mutum ya bayyanar da madogarar da ba ita ce madogara ba a furici ko aiki fa nau'un minan nifaqi fil ilmi wal jadali wal kalami wal amal to wannan wani nau'i ne na munafinci a cikin ilimi da yadda ake jayayya ta hujja da tattaunawa da kuma ayyuka munafinci ne wannan a ji kwanan nan wani yana wani abin nan ina trending wannan wannan wannan hankakan na kaduna wai wai irin su shehu usman dan fodiyo wai idan suna yin suna zikiri wai buhun gero ake jefa wai sai sun cike rijiya mai gaba dubu saba'in suna yi suna jefa da masara da wake sai sun cika wannan rijiyar ka ji an mubazzare ko yanzu duk abincin da za a cika rijiya mai gaba dubu saba'in da shi mutum nawa ne za su ci su koshi eh. to in eh, wannan magana ta tabbata gaskiya kenan tun da wannan yunwar da muke fara ma a shi su ne can suka ɗabi abincin suka zuwa shi a ya dabe a banza ba haka ba ne kuma sai cewa wai aito wani in ya ji wannan kuma sai auna da tunaninsa shi ya ɗauka tunanin ka ji ku ka ga an ɓatar da mutane sai wannan wata wani hali ne na hasu a wasu ke babu mutane ha kwanaki wani yana nan wai ya je agadas a sudan wai ina da ɗan shekara saba'in amma kuma wai ce da su yana da yaya a kano su kuma yana akwai ɗan shekara ɗari da tamanin kuma shi a tantin bai fi shekara tamanin ba da ya zo kano ita da yayansa yana da yaya a sudan su haka na yi je katsina katsina yana ɗan shekara arba'in amma ya gaya musu a kano yana da ɗan shekara tamanin shi shekararsa arba'in a katsina ƙarshe wata ce ta ce babanta ya ce wai ba zai mutu ba in ya mutu a nan ne to zai tafi wani wuri kuma sai bayyana sai rayuwa ta to wai suka ce su sun yadda ko ba ƙurani ko ba aya ba hadisi su sun yadda ko ka yadda ko ba ka yadda ba su dai sun yadda wa yana uku yadda ba ga waɗansu nan sani ke ɗan maraƙi ba ma shi ne allansu ko to akan ku aka fara ai dama mu magana bayanin mu kwaya ɗaya ne ka je ka duk imanin da za ka yi amma ka daina saka shi a musulunci mu nan ne point of discussion namu saka shi raba shi da aka yi da musulunci mu shi sa muka yi magana don idan baka raba shi da musulunci ba to yanzu za mu zo mu kira ka ne ka shigo musulunci ba wai kyale ka zame ba a za mu kira ka zo ka shiga musulunci wannan abin da kake yi ba daidai ba ne amma da kace kuma kai musulmi ne kuma kake waɗannan abubuwa cikin musulunci to ka dalilin da yasa dole ne a yi magana za ka ja haushi za ka ce ko an yadda ko ba a yadda to ana cewa ko an yadda ko ba a yadda ba dole wa za ka yi wa dole Allah ya halicci mutane ce la'ikira hafi fi ko ba ga yace ba to me yasa ba ku fahimtar yaran ne to ko ka yadda ko baka yadda mummumin yadda dole dan ka yadda dole ni ma dole sai na yadda yaddar ka za ta hana ni yi magana akan abin da ba daidai bane to duk irin waɗannan maganganu kuna ga sun dace da ilimi sun dace da addini wa aiban har ila yau fala yajuzu hamlu hamlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam bai halatta a dauki fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullu bid'atin dalala hadisi imam abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba 4607 da imam tirmidhi cikin sunan hadisi mai lamba 2676 da imam ibnu majah a cikin sunan hadisi mai lamba 43 kuma hadisi ne ingantacce bai kamata bai halatta a ɗauke wannan magana da yace duk bida bata ce alal bid'ati allati nuhiya anha bi khususiha akan bid'ar da aka aka hani gabaranta saboda ita karan kanta an kebe ta li'anna hadha ta'til li fa'idati hadha al hadith saboda in kai haka to ka bata fa'idar hadisin kenan gaba daya an gane ku da haka al-ibrat al-ibratu bi umumi lafz la bi khususi in aka zo ana magana abin da ake izina da shi wannan maganar da aka faɗa to a kan me take magana ma'anar mafi faɗi ita za a ɗauka an gane ku misali in na ce sai wani sai wani abu da kirki sai na ce duk wanda zai yi kaza zan masa kaza an fahimta to ba wai shi kawai da yi ba a kansa abin ya tsaya saboda dan shi na faɗa a duk wanda in irin wannan ɗin shi ma zan masa zan masa an fahimta to da haka nan da za a ce a ai abin da ya sa annabi ya faɗi wannan maganar ai saboda kaza kaza kaza kaza to kenan abin ya tsaya a nan don haka tun da iyana aka yi shi kenan sai a zo a duk wanda wani abu daga baya babu shi a ba haka ake nufi ba inda haka ne to sharar ta zama ba ta da ma wani falu kenan لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث فإن ما نهي نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي saboda abin da Allah ya yi hani ga biransa na daga kafirci da fasikanci da nau'ukan saban Allah qad ulima bidhalika an-nahyu annahu qad annahu qabihun muharram ku cire wannan kaddin an gane ku an sa gano cewa wannan abin da aka yi hani ga biransa mummuna ne haramun abin haramtawa ne sawa'un kana bid'a aw lam kun bid'a daidai ne wannan abin kana bida'atan bid'a ne aw ya kun bid'a ko kuwa ba bid'a bane fa'i idza kana la munkar fi illa ma nuhiya hu bi khususi in ya zamanto babu wani abu munkari a cikin addini sai abin da aka yi hani da shi a karan kansa wannan abin da aka faɗa sawun kana maf'ulan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw lam yakun daidai ne wannan abin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin sa ko ba a yin sa wa ma nuhi anhu fa huwa munkar abinda da aka yi hani ga shine munkari okay to an gane ko aw lam yakun ko bai kasance ana yin sa ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce iya wannan din dai da aka yi hani akan sa shi kadai ne to wannan ya zubar da fa'idar hadisi idan ana yin abu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shari'a bata ce komai a kansa ba har bayan sa za a ci gaba da yi dan idan da babu kyau Allah zai saukar da aya yace wannan abu babu kyau ko ya tsinkayar da manzo Allah ta wata hanya daga hanyoyin da yake masa wahayi cewa wannan abin gashi ana yin sa kuma babu kyau da haka ne izo a hadisin Abdullah kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna yin azalo kuma ƙur'ani yana sauka a lokacin to ka ƙaddara manzala bai magana kan azalo ba kwata-kwata wannan maganar ta tabbatar da halittin yinsa don da babu kyau Allah zai saukar da wa'ayi ya ce wannan abin babu kyau tun da ana yin sa a zamanin manzo Allah sallallahu shi kuma ya zo ne don ya tabbatar da abin da yake daidai kawar da abin da yake ba daidai ba an fahimta to amma abinda ba a yi shi ba a zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka zo yanzu zamu yi to dole ne sai masa duba na tsanaki duba na tsanakin da sansat sai an mayar da shi zuwa ga asalin abin da ya faru a zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ina aya ina hadisi ina bayanan sahabbai ina bayanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan abin a zamanin sa ya yi faru ya aka kaza kaza kaza dole sai an mayar da shi ga haka to daga nan ne wasu daga babukan babukan usul za su shigo irin su alkiyas an gane wa ma nuhi anhu fa huwa munkar duk abin da kai hani ga biransa to munkare ne sawun kana bid'atan aw lam yakun wannan abin bid'a ne ko ba bid'a bane صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على على القبح ولا عدمه على الحسن idan ba a ɗauki abin a haka ba to ainihin sai zamanto duk wata sifa ta bid'a ba ta da tasiri saboda me saboda samuwar wannan abin baya nuni zuwa ga muninsa hakanan rasa shi bai nuni zuwa ga kyawunsa abin da ake nufi ba cewa suke abin da ba faɗa ba zamanin manzan Allah ko kuma a'a iya wannan abin da aka faɗa ya kasa ne kawai misali annabi ya yi magana kan wiwi ya yi magana kan kwaya to sai ce kullum menene alhamru haram giya haram ce a kayan maye ita yi magana da nassi sai ce kullum muskirin haram duk abin da yake bugarwa haramun ne to kuma a zamaninsu giya ce suke nau'i-nau'i ko ta alkama ko ta dabino ko ta zabibi ko ta inibi an gane da wannan suke yi ba su da irin waɗannan to yanzu sai mu zo mu ce ƙwayoyi ba su shiga ba tun da a zamanin babu su ka wanda ya yi maye ta hanyar giya ya yi haram wanda ya je sha wiwi isha kashin kadangare isha ruwan kwata isha madara su kudaye isha ka tarare ko ya ki fetur ko ya kaza kaza duk waɗannan ba su shiga ba ko ya suna wani abin da kuke shaƙa yanzu eh? ai angul kwaya ce ko ku yadda ko kar ku yadda kwaya ce ka ga masu sha kai wata ɗaya a jere kana sha sai a ga ɗabi'ar ka ta canza fusata tashi kamar za ka tashi sama kana kallon mutane kana zazzare ido kamar an shaƙe ka kanku fada ita sun ce magani ne an gane to idan aka ce illa wannan abin shi kawai za a yi magana a kansa to nasu ma ba shi da amfani sau to shi kenan sai mutane su daina shan giyar sai su koma suna amfani da sauran kayan mai an fahimta bal ya kunu bal fadar manzon Allah masu sai da yace kullu bid'a kullu bid'atin dalala bi manzilar qawlihi sai zaman to kamar ina cewa ne kullu adatin dalala duk wata al'ada bata ce aw kullu ma alaihi al'arab wal ajam fa huwa dalala ko kuma duk abin da laraba da baubayi suke kai bata ne wa yuradu bi zalika anna ma naha min zalika fa huwa dalala sai a ce ake nufi abin da ya hani a cikin wannan shine bata din amma ba duk al'adun ba to ba haka bane yanzu annabi da yazo shi duk al'adu haramun ne ko bata ne haka yace hasali ka'ida shar'iyya ma shine al-aslu fil i'adati al-ibaha duk abin da yake al'ada tana yi halal ne a je aikata shi illa ma warada nassu bi tahrimi ko bi man'i sai abin da nassi izo yace an hana kar ayi al'ada wannan haramun wal aslu fil ibadati al hurma amma asali a cikin ibada haramun ne kai komai komai haramun ne a shari'a addini ka yi shi in dai na ibada ne illa ma ware da shar'u bi sai abin da shari'a ta zo ta ce ta shari'anta wannan abin da haka ba ni ko kai ne za mu je kawai shi kenan da muna takama da ilimi da wata falala sai mu ce wannan abin mun shari'anta shi ba inil hukmu illa lillah ba mai shari'anta hukunci sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isar da sako yake yi in alayka illa albalagh ai mun fahimta ku? jama'a manzan Allah ma ba shar'anta abe yake ba umartar sa Allah yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha ko baka ga ayar a hadisi a qur'ani ba ko ko manzo Allah bai ce Allah yake ba to Allah kai garja ce ya haramta wani abu ko ya shar'anta wani abu to Allah ne umarce shi dan Allah ya ya yabe shi ya ce ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha baya shi dan san zuciya komai ka gani wahayi ne akai masa sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da yake gabanka shine tabbatuwar abin da aka jingina din zuwa ga manzo Allah shin ya fade shi shin ya aikata shi shin an yi a gabansa shin an yi a zamaninsa wannan shine aikin da ya rage maka kuma shi ne aikin da sai imamul bukhari suka yi ko suka tantance da haka ko mutum yana so dai ko baya so dole za a ci gaba da karanta sayi bukhari za a ci gaba da karanta sayi muslim in ma ka soke su ka ce a daina to ai sauran tafai masu akwai su hadisan da hadisan bukhari bukhari ne kawai kawo su hadisan muslim shi kadai ne ya kawo su Allah ya sa kun fahimta to ya abinda suke so ba an ce su ne mafi ingancin littattafai bayan littafin Allah to bari su rushe su in suka rushe su suna jin za su saukin kuma rushe ƙur'ani ƙadar ku ta sha ƙarya an yi sake ɗan zaki ya riga ya girma amma Allah ba ku isa ba eh bari ku ji yanzu nan an kusa zuwa wani lokaci ma buharin ma kyauta za a ringa sai ana raba mutane kuma ka je wajen karatun ma baka kuɗi a baka kuɗin mota Allah ku jira sai an samu wani ya zo ya ce ni zan sai duk wanda yake so zan sai masa littafin kuma in ka zo bayan ɗan shayi da ɗan ruwa kuma ga in za ka koma ce to ga wannan ka hau mota saboda ka zo ka ji hadisin annabi ta kuke ba za ku iya ba ba a kanku aka fara ba wakar ku dauka za a tsaye a kanku za ka za a ta yi ai haka za a ta yi gwagwarmaya tsakanin karya da gaskiya haka za a ta yi har kiyama ta tashi amma dai ko ina aka je aka dawo gaskiyar ita ce a sama an gane ku to sai mu kwana anan an gane yace wa hadha ta'tilun lin nusus ka dauki waɗannan maganganun na manzo Allah kul bidatin dalala kace a sai iya abin da ya faɗi maganar akan sa a zamanin sa akan sa za tsaya to ka bata nasin ne gaba daya saboda abubuwan da suka bayyana bayan sa ai sun fi yawa akan waɗanda kai a zamanin sa haka ne ko ba haka bane yanzu a wancan zamanin akwai wanda zai je yana sha maka fitsarin ruwan kwata saboda ya bugu duniya ɗin wato kaskancin ya kai ruwan kwata ma ruwan kwata kuma ba na gidanku kawai ba na kowanne gida kana jin a kowanne zai je a ce ga wani hayaki da zai je inda ake ba haya ko ije yi kashi ito na izuba wannan abin ya kunna wuta ina shaƙa saboda ya bugu kawai saboda kaskanci abubakar da dai kalla ya kara masa yadda ce shi wallahi ko zamanin jahiliya bai taba shan giya ba lokacin kuma alfahari ake ana ado da ita shan mutum ne zai zai bugi gari ya ce duk giyar da aka sha ko shi zai biya to ranar sai ya mata shan kata wani zai sha ne saboda ya gani zai kure shi zai kasa biya ko ya ce digiyar garin ya ce ya ce ta kowa ije ya sha kyauta haka ba suke yi haka suke ya ce amma kowanne lokacin Allah shi bai taba shan giya ba aka ce to saboda ne ya ce saboda mafi daraja ko abin da ya fifita ɗan adam mutum akan komai shine hankali ya ce to in ka raba kanka da hankalinka ina babancinka da dabba jaki ko doki gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya ba yanzu akwai mai hankali akwai mai tunani da zai je sha kayan maye da hankalinka ka je ka sha kayan maye idan baka gano wannan ba kamar kana gudu ne akan sabon titin nan da aka yi na Zaria road kana gudu kawai sai ka makanci ko kuma ka zo za ka tsallaka mota eh, titi kana gani bayan ka fara tafiya sai ka makanci yaya da hatsari ko ba hatsari sai yanzu akwai mai hankalin da zai yadda da wannan in ka taɓa yi mata da ka dawo ba sai ka dawo ba amma wai abin mamaki wai sai mutum sha'i bugu kuma wai allah allah yake wai ta sake shi kuma ya samu dama ya sake sha akwai hankali a cikin wannan kai jama'a ba kayan maye kawai ba akwai lokacin da stress zai same ka ka samu kanka a wani yanayi ba ka san ina gabas take ba to da Allah idan ka ma ya kamata ka sake sa kanka sutura shirin wannan abubuwa ne ga su fa a bayyana jama'a amma kuma to duk da haka sai an yi tawili sai an murda sai an wai dai sai an yi son zuciya Allah ka kyashe mu da son zuciya Allah ka bar mu bayan ka na kwarai alaikum salam wa rahmatullah ce akwai wasu mutane suna ta za ka rantse ya halatta ka rantse da annabi a ce ka rantse da annabi kuma suna kafa hujja da cewa aitowa ko a sallah Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fayib yanzu wanda ya gaya maka wannan sai ka tambaye sai ka ce to yanzu bautar Allah da annabi kake kana bauta Allah da annabi ne a cure tunda ya ce ashadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan sallar da kake wa Allah kawai kake wa ko kane wa Allah da annabi ne su biyu wa ake wa sallah idan Allah da annabi ake wa sallah to shi annabi da ya tasu shi kuma wayewa ko kuma shi da ya tashi ta da ya kama cewa ya ashadu Allah ilaha illallah kawai yi shiru ko ya cewa ashadu annan muhammadar rasulullah wannan awo kenan ta irin ma'auninsu amma in ka dawo asalin shari'a addini ba abin nan ba kadawa asalin addini shi annabin shi ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut a wata ruwaya mata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda zai rantsuwa annabi ya ce rantsai da Allah shi kadai a wata ruwaya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira in ya tashi rantsuwa ya rantsai da Allah to kaga da ce a rantsai da shi ba kuma ba a taɓa samu wai sahabbai suna rantsuwa da annabi ba kai duk magabata na kirki na kwarai ba wanda aka samu yana rantsuwa da annabi saboda muhallin rantsuwa jama'a haƙƙi ne na Allah maha. haƙƙi ne na Allah zalla annabi sallallahu alaihi wasallam yace da nana Aisha Aisha tace na yace idan muna zaman lafiya ina ganiya fa in ba ma zaman lafiya fa ina ganiya sai ta ce a kake ganewa sai ce in muna zaman lafiya ko rantsuwa kika tashi sai ke ce wa rabbi muhammad kaga ba ta ce wa muhammad ba me ta ce wa rabbi muhammad haka ma Allah ce fala wa rabbika ko sai ce amma idan kina fushi da ni sai ke ce wa rabbil ka'aba kina rantsuwa da ubangijin ka'aba sai ta ce wallahi la ahjuru illa ismak ta ce wallahi sunan ne kawai ba na faɗa amma wallahi kana nan da tasirinka a zuciya ah. ta rantsai da manzo Allah jama'a ba rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da annabi ba a yi ba a yi a musulunci ba a yi karkace to ba ga musulmai suna yi ba a ah, da suke ba musulmai masu shan giya babu to don suna shan giya shan giya zama halar ita ce magana da ibnu taymiya yake mana yanzu karka ce mutane mafi yawancin mutane suna yi ba a ibada ba a zancen Allah da abin da ya shafa abin da yawancin mutane Allah ya ce ma aksarun nashi walau harassa bi mu'minin mafi yawan mutane komai kwaɗayinka da su imani ba za su imani ba su imani ba to tunda mafi yawa ba za su imani ba kai ma sai ka ce ka fasa walakin aksarhum la ya'lamun la ya'qilun wa ma yuminu aktsaruhum billahi illa hum in kana karanta qur'ani zaka huta jama'a to ya muna la ilaha illallah za ce da mu mushrikai Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum yawancin su ba su yin imani da Allah sai ka sabe suna yin shirka yanzu ba ga su ba zama sun tafi suna nemo cin zaɓe a wajen bokaye da 'yan duba da gobe da nisa ko ba su mazama zama ba sun kyala Allah ko ba ku gane ba wannan imani ne wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum ai da'awar imanin suke yi kar ku dauka wai mushrikai ne da suke tan suna bautar kuma a'a suna da'awar imanin ne ya Allah ta ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum ai daga dai dai wansu zaka samu mushrikai ne karanta qur'ani ka fahimce shi bawan Allah sai ka zauna lafiya ba a rantsuwa da wani Allah da Allah kawai ake rantsuwa daga Allah sai sifofinsa su ake rantsuwa da shi in kana son sunan wane ya fito a rantsuwarka sai dai ka ce wa rabbi fulan in kana so ka ji sunan manzo Allah ka faɗa za ka yi rantsuwa ka ce wa rabbi muhammad ina rantsuwa da ubangijin annabi muhammadu amma ba na rantsai da annabi ba na rantse da annabi muhammadu a kuskure ne annabin da ya faɗa sallah sallah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda zai yi rantsuwa in ya tashi rantsuwa ya rantsa da Allah ko ya ja bakin sa isho ce to magiya fa ita ma yar jan tarbin yamuri ke ma ki bidan wanki ba magiya da annabi jama'a Allah abin da yake wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ba a magiya da annabi ce dan Allah dan annabi ba a yi ba a yi Cik waɗannan usulubai ne mutane suka kawo su haka kurin saboda kinibibi wasu ya wuya a ce wai suna girmama annabi suna san annabi yanzu tsakaninmu da Allah da waɗanda suka bayar da rayukan suka kare annabi da dukiyoyinsu da mutuncinsu da kaza da mu wa ya fi son annabi wa ya fi girmama shi eh. ba ku san wanda ya fi ba to Allah ya sun fi mu ko kafar su Allah bai sama kama ba kai dai Allah ya ce taimaki kana son annabi ka gode wa Allah amma ka ce ka kama kafarsu baka isa ba wasabiquna alawwaluna ta riga ta riga yake dole sai ka jira yaran zamani kenan ko wallahi sai ka jira dole sai ka jira sai ka shiga cikin walladina tabawuhum bi isa baka cikin alawwaluna asabiquna alawwaluna baka cikin almuhajirun baka cikin alansar sai dai ka shigo cikin walladina tabawuhum ita to yi shiga cikin waɗanda suka biyo ɗin masu kayi da gaske kuma gaskiya ne gaskiya eh, to yanzu don Allah mutumin da kake ta zo annabi ya ce ina ta da kai wane ya ce ya ɗau hanya shiga tsakani da Allah ko kuma wanda ina ga zai iya saba wa annabi akan wani wani ya ɗau hanya to Allah ya an yi da gaske wannan magana ce ta gaskiya sai an yi da gaske muna roƙon Allah ya nuna mana gaskiya sa mu gane gaskiya ce kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya sa mu gane ƙarya ce kuma ya ba mu ikon kauce mata Allah ka tabbatar da mu akan sunna annabi Allah ka raba mu da bidoyi bayyanannu da waɗanda ba su bayyana ba waɗanda muka fahimta da waɗanda mu fahimta ba Allah kar ka sa bid'a tana da rabo a cikin haƙƙinmu Allah kar ka ba bid'a dama akan mu Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare ma azabar wuta wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al ali al azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah